billahi lazi la ilaha illa ko wannan yarinya Aisha Humaira yan siyasan da take bi wallahi suna zina da ita barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe billahi lazi la ilaha illa ko wannan yarinya Aisha Humaira yan siyasan da take bi wallahi suna zina da ita ina so ita ma ta fito ta domin duniya ta alƙalanci Wannan yaudara ce suna nuna wa mutane cewa su na gari ne kuma tatattun in iska ne. Wallahi al-azim, duk uban da ya bar yarinyarsa tana yawo irin wannan yarinyar sai Allah ya tambaye su ranar alkiyama. Idan wannan yarinyar sharri ne mata ko kuma ba ta zina mumina ce kamila ce na jefe ta da wannan Allah kai gaggawar hisabi da hukunci tun a duniya a kaina. Idan kuma wannan yarinyar mazinaciya ce tabbas ta san ɗa namiji ƙarya kike ki ce ba ki san ɗa namiji ba ki sani duniya ce take sauraron ki kuna raina mutane hankali wallahi a da ita iya attachment take ko wato ƙarin gashi ne take ko ciko ne kawai take amma wallahi ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba kin baro gidan iyayenki ke ce yawo har wajen su bazun nijar ke ce yawo gwamnoni 'yan siyasa mawaƙi rana na yawo da ke ko kwana a nan hotel nan kuma a ce duka ba kya zina ke wannan ko ƙananan yara kuka samu za su yi da ballantana duniya hatta larabawa da turawa da kuka sani sun fi kowa kyau komai suna da shi amma wallahi suna yin ciko ɗin nan da matanmu ko yaran mu suke ki fito kina fariya wai kin fi yaran da kika yi magana akan su komai akan me za ki musu hasada kin ga lokacin da kika zo kika tallata mana gawuna mutane marasa daraja mun yi fata-fata da ke aka sanki har aka da ke ki a filin zaɓe Shi ne kin ga yanzu an daina ki, sai kika dawo kika ƙara su to gwanda su ciko suke kuma cikon mu maza ko mafi yawa daga cikin mu maza su suke son cikon to me ake ai duniya ta zama artificial ba muna magana bane akan masdarin haramcin sa addini ba yadda zamanin ya tafi yanzu mafi yawa mazan ne suke son haka su suke so ai haka kuma dole su yi haka kuma wata iya wannan cikon take banda shi ba ta wani laifi ba bata san ɗa namiji ba amma ke na ce wallahi ke san ɗa namiji kuma idan kin ce ƙarya ne ki fito ke ma ke rantsuwa wannan shi ne kawai kuna yaudarar al'umma iyayenki sun sake ki ba kwaba to akwai ranar alkiyama akwai ranar nadama larabawa ma suna yin artificial ɗin nan ciko yanzu duniya gaba ɗaya haka take wata iya abin da take kenan na wannan laifin amma kin fito da niyyar ki ci mutuncin su in wa'azi ne ai duk malamai sun gama kawai kina so ne a dinga zancen ki gashi kina samun kuɗin ma na iskancin da yake bin yan siyasa amma ba sa ansaki ba gayu ba maki kalan masu kuɗin ba da goshin ki kamar namiji wallahi yanzu muka fara tun da kika soki abba gida gida yanzu muka